أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون الله يتي ينا مي توزر تكافري waɗannan su ne waɗanda kuka yi rantsuwa Allah ba zai shafe su da rahamarsa ba, sai Allah ya ce wa muminai. ya ku muminai ku shiga aljanna babu tsoro akan ku cikin abin da kuke fuskanta kuma ba za ku bakin ciki ba akan abin da ya wuce ku na rabon duniya saboda abin da kuka gamu da shi na ni'ima da wamamiya.